gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna mene ne biliyan goma dadi ko a jiyunka zaka iya cire biliyan goma ka basu dan Allah tambaya ce da ni eh. wane ne shi diji kenan me ma'anan diji wato dan gwamna to dan gwamnan garin nan ne no wanda ɗan gwamna ikirarin da yake kansa kaɗai shi ba bashi damar ya lala kati haka zalika masu bibiyarsa domin su gano irin katin da yake bugawa nan anan ake buga darar ɗan gwamna ɗaya daga cikin nasarorin da aminiyata ta samu shine babban bakonmu ɗan gwamnan garin nan ne don allah a tafa masa <laughs> Eh, babban mawakinmu na najeriya da afirka baki daya a duk duniya man babu wanda take so sama da ni duk wani abu da ya shafi ni na farin ciki tana farin ciki da shi sosai kwatsam ana cikin haka sai aka samu wani akasi akasi kuma wani irin akasi aka samu ranka kai daɗe gaban ma'aikatan nan fa shine ya sake bugowa lalle kai ake what the hell do you think you are doing ba za ka kashe wayan ba in ya gama uzurin da yake ya je abin da zai yi tun a cikin helin ne aka ce a kirawo shi zo ya je dan gwamna isa mu je zuwa na gombe kowace kofa ana rufe ta ne ta hanya guda biyu amma ba a sa mata karfi ko lalaci wajen buɗe ta to ni waye zai tantance min yadda na rufe tawa kofar amsar nan ke zaki ba ma kanki duk da amsar ba ta ba da dan gwamna yaki banza yaki wukun ba ta tari kamfanin image palace studio limited suka ɗauki na kama wannan kata shirin mai suna dan gwamna amma dai dakata idan ka gama ka same ni a kofi center nauyin shirin KB International labari da kuma tsarawa Mujahid S Koguna tare da Shafi'u Dauda Kiwa mataimakin mai bada umarni KB International wanda ya bada umarni Abba Dorayi. An nemo iyayen naka? Wallahi su ake ta cigiya wallahi. an ƙi sallama a nan ɗin za a yi sallama coci kuka shigo da ba za ku yi sallama ba dama nan ne gidansu shi ya ce min iyayensa suna landan hutu ya zo yi ƙarya yake ɗan tattabarin shehu ne ya za ku shigo mana gida ko sallama babu ku zo ku ce za ku ci mutuncin mu wallahi ba mamaki bindiga zai dauko bindiga I'm sorry baby da Allah ki hakuri kin san baba baya kasan ne wallahi wai mom wallahi mom ba ta kasan ne wallahi tana Paris ta je ganin likita Allah yana lungun kutare haba inna me burin ka kaina yana da yawa na farko ina so in canza miki mota ki dan hau mota ko ta yar miliyan goma ce ba yawa ki hakuri da ita sannan kuma gidan da kike ciki ina so in canza miki dan gwamna wala dauda rikayya rikayya rikayya ga rikayya wala bai na mai shafawa langwana ka musiya da akwai me haɗin dan gwamna da sana'ar jari bola siyasa wace irin siyasa ce wannan ba abinda na fahimta sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna na tv a nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwar muku. Ranar Alhamis 23 ga watan Fabrairu shekarar 2023 da muke ciki. Duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare.